Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Dija kashi na shidda. Limshe idanuwa ce ta da sauke a jiya zuciya ta hausa ta kallonsa shi ma kuwa aka yi sa'a ya dago caraf suka haɗa idanuwa gani ta yana bin jikinta da kallo lokaci ɗaya kuwa ya ɗaure sai ya miƙe tsaye ya iso gabanta ya sa hannu ya janyo rigar da ta kuma fiddo mata da shef ɗinta na cibilankenta ko space ma babu sun yi kamar su yi tsalle su faso rigar su fito saboda cikarsu Ke, kina da hankali kuwa? Cijewa ta yi, tare kuma da ya yamutsa fuska tana bin tsoro baki ta ce, To me nai, yaya Sef? Ka ji na ce e ne, tun shigowar mu fa anan, sec for God. Daka mata tsawa ya ce, Shut up, malama, ko na dalla bakin nan naki. Da sauri ta fito idanuwan nan na farare ta da su, ta rufe bakinta da hannu, hannunta guda biyu ta ce, Yi haƙuri, yaya Sef, to don Allah ka ji yi haƙuri don Allah ka ji. tana faɗar hakan ne tana ja da baya da baya shi ma kuma yana biyo ta har suka dangane da bango ya nuna rigar ta ta yace dan baki da hankali shine zaki rika saka wannan silikin rigar komi na a waje sai lokacin ta lura ita ma ita sam bata ma ga aibin rigar ba Dauce kai ta gefe ta ce to ya ni fa na saba da saka masu ne da saka su ne ma I can let it zaro mace idanuwa ya ce oke ni kike gayawa haka ko wato ba za ki daina sawa ba kina kuma yawo da su a cikin maza ba kenan kowa na kallon ki ko ta ce a'a ya sef i not mean that kawai dai ina maka nunin na saba saka ni su ne ta shi magana cikin yanayin shagwaba shi ma ya ce to wallahi muddi na sake ganin ki da wannan kayan kin fito cikin maza da su ko hmm za ki san baki da wayo ne ko yarinyar nan bari wajen yayi oke barin wajen yayi bayansa ta bi da kallo tana hararsa tare da gunguni ciki ciki to ni kunnensa ya jiyo gunin da nata to aiko da sauri ya dawo ya fusgota bayan ta ya fada a kirjinsa it means ya rungume ta ta baya kenan da hannayensa ya ce look at this girl ni kike cewa mugu ko to yanzu kuwa zan nuna miki kalar ta wacce baki san da irin ta ba dan na hannayensa ya damƙi cikinta ya shiga kuma murza da ƙarfinsa ya haɗa da yatsan hannunta yana matse su gashi gashi ya sanya haɓarsa a cikin wuyanta yana dannawa riƙewa ta yi ta dinga ƙoƙarin dukewa ƙasa shi kuwa ya ci gaba da ɗaguta tuni ta fara hawaye tana faɗin ya haƙuri ya sef ka bar ni haka dan Allah wallahi da zafi ka yarda ni ka yarda da ni ka yarda da ni dan Allah ni fa ban ce maka haka ba please yana jin ta ya share ta ya ci gaba da mutsutsaka cikinta da wuyanta bai kyale ta wakau sai da ya ji wa jikinta sai da ta ji a jikinta sannan ya sake ta ya ce wannan shine hukunci na aikace na aikace da jiki kuma duk ran na sake jin makamancin haka gare ki ko kuma kika sake sako waɗannan riguna sai na miki mafiyan haka kuwa bakin gadon ya koma ya kwanciyarsa kamar saka ba ya yi mata hakan ba kuwa ita kuma ya barta da share hawaye tana shafa cikinta da wuyanta sai zogin da raɗaɗin zafi kuma suke mata ba a fi minti uku tsakani ba mahmud ɗin ya shigo har gabanta ya isa ya ce i'm sorry doctor na miki dile ko ba mistake ne 1 marmashin karfin hali da san kuma koye damuwa ta tai tare da goge ɗan guntun kwallon fuskar tata idanuwa ya zaro ce me ya same ki ne kina hawaye kuma doctor baccin lafiya na barki sata kallon sef ta yi daga ko kallon ma inda suke ma bai yi ba halin hankalinta ta maido ga Mahmud ɗin ta ce wani abu ne ya faɗa min a ido shi ya sanya nake hawaye ya Mahmud a jiya zuciya ya ce har na ji daɗi na zata ke da sef ne ai da yanzu nan zan sa ya baki haƙuri gani ta sef ɗin ya watso masu arara ya taɓe lips ɗinsa ya ce never har abada kwai ni in duka wa mace ina kuma tunanin ba a yi irin ta ba malam don haka ka daina ma sako ni a shirgin waɗannan kwarinan yaran yana kaiwa na ya ci gaba da latsa-latsan wayarsa daga mahmud ɗan har dj binsa suke yi tun daga yi da suka dinga binsa da kallon mamaki a hankali cikin rawar murya ta sake cewa a aya mahmud ba shi ne ba ba shi ne ba ma ai to kenan dokta yanzu abin na nan hure abin koko na hure miki koko ya fita da sauri ta ce ya fita ai tun ɗazuma to shi kenan. wani ɗan farin akwatin sarƙa ne ya fito a aljihunsa ya ce amshi dokta kar ki buɗe a nan sai kin koma ɗaki karɓa ta yi ta ce da karɓa ta yi tare da gewaye sa ta fice a ɗakin a wajaje daban-daban ta yi ta hango su jawahir na zance da su akram girgiza kai kawai ta ta shige sashen su ta shiga ɗakinta ta ajiye akwatin sarƙar na a gadonta ta shiga toilet ta watso ruwa ta fito ta zura sleeping dress nata sannan ta hau gado ta kwanta ta limshe idanuwa ran ta fal tunanin abin da yasef ya yi mata sai murmushi take yi wanda ta kasa sani me ya jawo sa ringin ɗin sa ta ji ɗagowa ta ta duba a sunan abbas ta gani tsoki ta ta kuma ajiye wayar jin ya ki daina kiran ni yasa sa ta cewa na ta ci kawai kashe wayar ta yi dukanta ta jawo bacci ɗinta ta rufe jikinta bacci ta yi ta yi niyyar bacci ta yi addu'a kwanciya bacci don ta gaji matuƙa yau ta murgina kenan ta ji ta danne abu mai tauri ya kuma shiga jikinta sosai wash ta ce ta miƙe zaune ta duba ashe abin da ya mamun ne ya bata ita kuma ta ma manta da shi sab budewa ta yi wata sarƙa ce ta gold mai masifar kyau da yan kunne da zabbanta da awarwaro sai ɗaukar idanu suke kai da ganin su ka san naira ta yi kukanta a wajen hakika ba ƙaramin birke ta suka ba kuwa wata 'yar farar hankacif ce ta faɗo a ta faɗo a cikin akwatin sarkar hannu ta kai ta ɗauko ta ta kuma warware ta a hankali gani ta an rubuta da manya harfa kamar haka my dr dijet tunani ta tsaya yi me ya mahmud ɗin yake nufi da wannan mai din tasa kenan zuwa can ta saki sanyayyen murmushi ta ce na san ma mai ɗin nan tana nufin tasa a yan uwan ciki nan murmushi ta sake yi ta ce allah sarki ya mahmud kyawun halinka ya sha bamban da na wannan maƙetacin Yasef ɗin kuma kuma ma magana ta ta dai ta yanke sakamakon wata irin zugin zafi da cikinta da kuma dokin wuyanta yatsunta suka ja a lokaci ɗaya wato inda sef ɗin ya mummatsa mata su kenan wayo Allah na momi dadi na ta faɗa da ƙarfin gaske sai ga ami da dadin nata sun shigo ɗakin da gudu kuwa har suna karo da junansu wajen son isa ga 'yar tasu ƙwallon ƙwal guda ɗaya Wace suke jin ta kamar rai har gaban gadon suka karasa suna tambayar ta lafiya rasa me za ta ce masu ta yi da ƙyar dabara ta faɗo mata ta dubu momi da ke riƙe da ita ta ce momi na fito a toilet kenan santsi ya kwashe ni ya yarda ni a gado shi yasa dadi ya ce ai kamata ya yi addu'a dijet baki wannan ƙarar ba haka baki ji yanda kika razana mu ba da momin naki sinna kai ta yi a jikin momin ta ce zafin ne yasa ban san ma da ne hakan ba dadi marmashi ya ce to shikenan Dijat. Allah ba mu alkhairi kada ki manta fa da addu'ar bacci fa. To my daddy thanks night. Thanks night. Kanta ya shafa ya sumbaci goshinta sannan kuma ya fita ya bar momi tana rike da ita. Dubanta Dija ɗin ta ce momi ki je ki kwanta ke ma. Momi ta ce Dijat dube ni anan. A hankali ta ɗago ta dubi momin na ta ce me ya faru ne momi yanzu Dijat duk cikin samarinki ba za ki tsaye da ɗaya wanda zai zama miki miji a gare ki ba kina ganin dai yanda su jawaru suka tsaye da su Ik akram a matsayin mazajen su kuma kafus ya daga miki kafa matukar inda ya ce ta inda ya ce tare za a haɗa bikin ayisa ga baki ɗaya kuma kisa al'adar gidan nan fa ba sa sa rana a biki ranar ɗaurin aure kawai ake tsayarwa ke da sef ne da mahmud kaɗai kuka yi saura ba ku fiddo zaɓin ku ba kuma kusan lokacin da kakus ɗinku ya ƙayyade muku na ku fito da zaɓinku kuma ya kusa ko? A hankali ta sinar da kai ƙasa ta ce eh momi. Momi ta ce saura kwana nawa ne to wa'adin ya cika. Dija ta ɗan tsaya tunani zuwa can ta ce momi I think remains two weeks ne. Momi ta ce to wallahi kusan abin yi don in tsohon kakus ɗin nan naku ya sa doka ‘ya'yansa ba mai ƙetare ta bare kuma mu ‘yan uwa kuma duk in ya sanya wa mutum lokaci kan abu ma har lokacin ya zo bai ba bai ba kun san kuma yadda yake yi ko idanuwa ta fiddo ja tsorata ta ce a momi momi ta ce yadda yake yi kaushi ne zai zama maka ɗaya daga cikin families in danginsa ya aura maka shi ko ita ko ta ina ko ka so ko ko baka so ba ko baka ko baka son shi wannan ya rike wajenka inda ya baka dama kai kuma kaki kuma amfani da ita Ni ma nan dadinki shi ya aura min shi sai aka yi sa'a kuma muka aminta da juna gashi har kuma mun haife ki yanzu. Don haka kar ki ga kakus na sakar muku fuska. Ku zaci za ku samu sassauci akan umarnin umarninsa. Mm, wallahi ina gaya muku duk ran da ranar ta cika kaf zai ɗebi wasan jika da kakan da yake tsakankaninku da shi ya gwada muku ainihin kalar tasa. Don haka ki tsaya ki yi tunani akan fidda mijin kwarai Dijet. momi ta kwantar da ita ta kuma dube ta ta kuma lullube ta da bedsheet ɗinta ta kuma tofe ta da addu'a ta ce mu kwana lafiya 'yata da ƙyar ta ƙagaro murmushi don gabaki ɗaya maganganun momi ɗin sun kashe mata jiki a hankali ta ce me too night momi momin ce ta fita tare kuma da switch off ɗin bom ɗin club ɗin ɗakin tana ganin fitar momi ɗin ta ture bedsheet ɗin ta miƙe zaune ta yi zuru zuru duk tsoro ne ya cika mata ciki kuwa zuciyarta ta tuno mata a Abbas ko ta yarda da shi ne girgiza kai ta yi alaman a'a Suleiman ya faɗo mata ɗan kawo Hassan wato ɗan uwansu ne na nan cikin estate ɗin yake da matarsa kuma ɗaya sake girgiza kai dai ta ce ban san me mata ni kam ya ga ɗan gidan kawo Jamilu Salis shi ma ganin ba fuska ya sa ya ƙyale ta ba wai don ya bar son ta bane shi kuma saurayi ne bai da mata amma kuma san bai bai mata bai taɓa bai mata ba a tsarin namijin da take burin aure gefe ɗaya kuma ga samarin da ke mata da fifi wajen kira ta ma rasa inda suke samun lambar ta riza idanunta ta ta koma ta kwanta tana faɗin solve my problem ya Allah a haka har ta kwanta bacci bata samu mafita ba a ɓangaren sef kuwa tun lokacin da mahmud ɗin ya ba wa dijet abin nan ya ji kansa ya yi masa wani girgirin gem wani abu ne ya taso masa yana son kuma kamar zai tokare masa makoshi to ni zufa ta fara ɓarko masa a duk wani matsirar gashin ta jikinsa kuwa ji yayi kamar ciwonsa na neman dawo masa yana ji mahmud na masa magana ya masa banza don wani mugun haushinsa ma da yake ji kamar ya rufe sa da duka tun ba na ma da ya ce ya mata kyautar sarƙa ɗin kamar ya sha ƙusa yake ji lokacin ba kuma jima su akram suka dawo su ma daga zancen mahmud ya ce wa guys kwamma da kuka dawo ko ba komai na samu abokan hira inda wannan muskilin ya ki taya ni hirar dariya suka saka suka yi masa suka ce kyalon nan gayi dan kawai mahmud ciwon rashin mai sani yake sa <laughs> inda dai kan mu muna da masu muna da masoya kuma har iyaye sun sani ai alhamdulillah yanzu fatiha kawai ya rage a shafa mana cewar akram din. sauran suka amsa da kana ruwa gai wannan hakan take wata sabuwar dariyar kau suka kara saki Mahmud ya girgiza kai tare da cewa kaya brothers ai kuwa ina tsammanin kaf samarin gidan nan namu ba mai farin jinin 'yan mata kamar Sef. Tuni suka taso wa Mahmud din suna faɗan. a banza dai inda har yanzu kuma ya ki gwada mana fiyan nasa. Tasa bare kuma mu shaida hakan. Mahmud ya ce wallahi ni abin da yake sa ni farin ciki na kusan na kusan fita tarkon kakus saura Sef kuma aiki ya rage mawa. Tafawa suka yi tare da cewa ka samu mata kenan ai gwamma ka daina biye halin wancan dodon matan hararar su sef ɗin ya ce please kun cika min kunne da shouting kai na ciwo yake min so i want to sleep now in this your chapter what is this for mahmud ya ce a sef kai ne dai baka ga amfanin firar tamu ba mu mun ga amfanin ta kam hisham ya ce kwarai kuwa mahmud faɗa masa dai salim ya ce mahmud wace ce ka tsaya ne a fiyan staka a nan gidan take ko kuwa tsoki sab ya ja don tunanin yadda yake zaton kalmar dj za ta fito a bakin mahmud a matsayin fiyan sasa ji yayi kuma kamar tsanar mahmud din na da rasuwa a ransa ba tare da ya ankara ba ji yayi akram ya ce malam da na yi mana tsaki don ba da kai suke ba kawai in ba ka son firar hanya a buɗe take sai ka fice ba zan fita ɗin ba ɗan iska kawai hak da kai Salim da Hisham dariya kawai suke mishi Hisham ɗin ya ce amma Akram ɗan iska ne kai wallahi ya za fita da feshen a makwancinsa. Akram ya ce feshen ko kuma ko kuma dai fitina. Saboda baka ganin maganganun da ya gama watsawa su mimi masu zafi ɗazin nan ɗan iskan wai shi nan wai mara lafiya ne. Mahmud ya ce yanzu he is feeling better fa. Ku bar sa ya ƙara huta haka nan. Kun ga ya yi kwanciyar sama ya kuma share kuku ne dai ya bari da ɓaɓatu. kuma ni batun in faɗa muku ma wace ce fiyans nawa a ina take kuma ku bari in lokacin yayi za ku sani wato ranar da kakus yake tara dukkaninmu da dangi da 'yan uwa in za a yi maganar aure wato ina nufin in kowa zai faɗi ra'ayinsa akan wacce yake so ko kuma ko ta ke take so ok yes guy haka ma is oke ce wasu salim ɗan mamu ya ce but we change chapter now guys tomorrow is saturday we did ya ɗan dakata su kuma suka ida muna da wasan ƙwallon raga he he he he guys cewar sef ɗin ya faɗa haka yana kuma mai tashi zaune mahmud ya ce da yake an taɓo inda ka fi wayo ko gashi ai har ka miƙe zaune murmushi sef ɗin ya ce ko me za ku ce na ji ba komi amma har da yaran nan a wasan wannan satin ne